Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Binta Garba Sale nobel TV. Idan mai sauraro bai manci ba, har yanzu muna nan cikin littafin nan mai suna Hidaya, wanda Alisa Haidar ta rubuta mana shi. Ni Mama Hanifa, nike kokarin kama ku nike kara tunasar da ku da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙaraurawa domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora. Ka ku mana lakin ku share sana ku mana comment. Idaya kashi na 49. Khalil ya ce okay, ta ce why do you ask? Ya buɗe ido sosai ya ce nothing, I only want to know. Ya ɗan yau ɗin zaki wuce school? Ta ce a'a sai gobe, na zo yi makaka sallama ni. Ya ce ke dawa. Ta ce ni da yaya Shuren Ya shiru sai kuma a hankali ya ce, Me yasa kike son bin sa? Why not Junaid? Ta ce, Ya Junaid ya tafi aiki ai shi. Ya ce, Shi Shurem ɗin baya zuwa aikin? Ta ce, Da safe yake dawowa. He is a military doctor. kalil ya ce, I see. Mm. Ta ce, Za ka zo ne anjima? Ya ce, Probably. Ta ce, Probably. ba za ka zo ba bayan gobe zan wuce school kamar za ce kuka ta kare magana ya ce zan zo a hankali ta ce to sai ka zo ya ce insha Allah ya yi ƙasa da murya ya ce tell me Hidaya who is your first love dariya ce ta ce ‘yar yarinya da ni I don't love ya ce um ko ta ce e mana ka gani ‘yar ƙarama ba ya ce how, how old are you ta ce sun zan yi zan yi clocking 17 shiru ya yi shiru ya can ya ce can you, may, can, can you marry someone two times two times your age Dariya ta yi ta ce, A'a, ni ma ban sani ba. Ya ce, mm, To shi kenan, sai na zo an jima ɗan. Ana kira na yanzu a waya. Duk sai bata ji daɗi ba, zai katse wayar. A hankali ta ce, oke bye. Ya ce, Take care of yourself, please. Ta ce, I knew too. Ya gyaɗa mata kai kamar tana ganin sa, yana murmushi daga haka ya katse wayar. Kin fita Hidayat ce daga ɗakin su Zainab don ta sa don ta san don ta sa a ranta ba za ta bi shirin ba she is bending it hard to withstand the sight of him. Daga ƙarshe kawai ta tafi ɗakin mom ɗin Zainab ta gaishe ta, ta koma ɗakin su Zainab ta samu kulli ta yi kwanciyarta. Hankali kwance, da yamma tana ɗakin Hajiya Hauwa tare da Zainab da dawowarta makaranta kenan. Kaka ta leƙo ɗakin tana kallon Hidaya ta yi ƙasa da murya ta ce, Wallahi na ji daɗin yadda kika tafi kika ɓoye abinki. Ya gama jiransa kamar ɗibabbe ya wuce kawai mutum ba tsoron Allah na ga kamar sai wani makale maki yake ni dai ba ruwa na ga abincin kicin na aje maki a ɗaki aji Hauwa ta dariya ta ce ta ma ce abinci a nan kaka ta ce a idan ya kama an jima ni da kaina sai in mayar da ita gida waye kuma shirin Allah na tuba dan banzan yaro mai mugun hali daga haka ce fitowarta sai kusan magariba hidayen ta shigo ɗakin kaka Zaune ta tadda kaka da Junet kaka na masa hira ta ware ido ganinsa ta tafi da ta zauna ƙasa tana kallonsa ta ce yaya kaka ta ce ai yanzu zan tafi in kira ki dama wai rakiya ta ce yazo ya tafi da ke gida kin san shi ma ya lalace yanzu baya gaida mutane Junet dai murmushi kawai yana shafa kansa kaka ta ce kuma na ga duk yara mai kamar yana tare da damuwa na tambaye sa me yake ya ki gaya mani to to ya zan sani ko ina da ko ina ko da ko ina da abin da zan masa in taimaka masa Junaid dai bai ce komai ba Hidaya ta minke ta ɗau jakarta Junaid ya miƙe ma shi ma ya ce to sai da safi kaka sabulu ƙwara uku da soyayyen nama a leda daban ta ba Hidaya ta ce babu komai a ɗakin duk an bar ni a gantale na ce su bar ni in fara sana'a ko ta magi ce da manja sun yi gashi ni ba su ɗauke min lalurori na ba dariya hidayan ta junaid ya fito dubu ukun aljihunsa ya miƙa ma kaka ya ce ba kuɗi waje na kaka gobe zan shigo in insha Allahu kaka ta amsa tana wani murmushi ta ce Allah ya maka albarka gobe ka dawo mai magana da kai tunda ita rakiyan bata gane kana da damuwa ba ni na gane idan ma baka zo goben ba sai in iya biyo ka har gida da sauri ce a zan zo kaka ta ce to ina sauraron ka bari in je Hauwa ta sama mana canji in ba Hidaya ko ɗari biyu ne ta ta sayi abu a hanya. Juna ya ce ai a'a zan ba ta a madadinki. Kaka ta ce to Allah ya yi maka albarka daga haka suka fita ɗakin tare da Hidaya da ta yi mata sai da safe ta bi bayansa. A hankali Junet ke driving can yi ƙasa da murya without looking at Hidaya ya ce tell a ina kika san Khalil ɗin nan Hidaya Hidaya ta ɗan yi shiru sai kuma ta ce ban san sa ba shi ne dai kawai ya ce min ya san ni but his voice sounds familiar na taɓa jin muryarsa Junaid da ce ai na kika taɓa jin muryar tasa ta ɗan yi shiru sai kuma ta ce when I was unsighted junet ya kalle ta da mamaki ce waya waya Presley ta buɗe ta buɗa masa hannu alama bata sani ba yace no ki tuna inda kika taɓa jin muryar tasa mana now Ida ce shiru sai kuma ta ce but I seriously can't remember. I have tried hard. I have tried hard. Ya ce, you just have to. When you were on site. ai ba fita kike ba. You are home always to. A ina kika san muryar tasa. Bayan wani lokaci ta girgiza kai ta ce, I can remember. Bai kuma ce mata komai ba har suka isa gida. Ta ga motar Khalil a waje. A tare suka shiga falon ta Junet. Junet ya ba Khalil hannu suka gaisa ya gaida mami da ke falon ita ma. Sannan ya wuce sama. Hidaya ta gaida mami ta gaishe sa ita ma ta wuce sama. Miƙewa Khalil ya yi saboda kiran wayar sa da Zayyad ke ta yi tun sa falon not less than 15 minutes ago yana kallon mami ya ce let me answer the phone call. Mami ta ce all right dear kofa ya nufa ya fita ya tafi can kan ɗaya daga kujerun da ke ajiye a compound ɗin with round table ya zauna sannan ya ɗaga kiran ya yi shiru zare ya ce Khalil why are you behaving anyhow these days I really don't want you to get into problem. I get you are newly in love now, but ka dinga controlling kanka please nobody is stopping you from loving. Khalil da ke ta sauraron sa ya ce, wannan shine dalilin kiran da kake yi min haka? Zayyad, zayat ce no, me yasa uga Arne ke kiran ka baka daga kiran sa ba? First you spoil the show of kidnapping Alhaji Ahmad. Secondly, Khalil ya dakatar da shi. Comly ya ce, wannan ya fi ƙarfin ku yi kidnapping ɗinsa when I am alive and breathing. ya ce see, see you. Ka dai san some big leaders get our back Khalil. You like it or not dole ne sai an yi kidnapping wannan mutumin kafin zaɓe ya gabato. Khalil ya ce then we shall see. Zahiya ya ce duk wannan ma ba shi ne ba. Cause they are still planning on it. The main issue in, in here is that wai kaki fitowa operation shekaran jiya bayan san bayan an sanar da kai mitin ɗin ma kuma da aka yi aka kira baka zo ba kali ya ce na ce masu i need rest and seriously i need that rest to ba su yadda da abin da na ce masu ba zayya ya ce what nonsense rest din sai sati nawa wallahi Brenik ka bi a hankali suna watching every movement ɗinka without your knowing ni kaina I just noticing ba wai gaya min akai ba ka ma san babu wanda zai gaya min and you know what da matsalar iya da matsalar iyakar kai zai tsaya ma da da sauki zai a it as bakin mu ɗaya da kai to ni yaushe rabon mu haɗu yanzu tun 24 ga watan bakwai kana kwance gida daga waya da yarinya sai zuwa wajen yarinya ni damuwata anan wani riba kake ga zaka ci datin dat naja da ko hannunta na ga baka taɓa riƙewa ba me mamorarta ka zo ga manyan babes a gari in jona ku amma ka ƙi ka makale ma yarinyar da there is nothing to write home about sannan mind you wallahi gidan wannan innocent baristan da kake zuwa za su iya tracing su je can kuma ka san abin da zai iya faruwa Lokaci ɗaya jikin Khalid da ya yi shiru yana sauraron Zayyad ya sanyi. Zayyad ya ce an nima kana ja mini matsala ne da damuwa gunsu. Suna ganin komai da kake yi har da haɗin baki na na san komai. Oga manga to have your legs shoot. Yanda za ka zauna waje ɗaya tare da su. Khalid dai bai ce masa komai ba. Zayyad ya ƙasa da murya ya ce wallahi Khalid tunda ka koma gefe ka wani insulating kanka abubuwa suka daina tafiya smoothly operation are always not successful this day des si yanzu sai yanzu su kansu suke ganin you mean a lot don Allah ka tsayar da hankalinka abu daya no one is stopping you from dating that little girl da ka haifa a haihuwar kaji amma ka daina wasa da sana'arka sannan kar ka zama butulu oga an ne bai yi disabin haka daga gare ka ba kuma ka fasan irin yadda yake son ka yake ji da kai ganin hidaya na tasowa da tray mai ɗauke da drink da ruwa Khalil ya katse wayar ya sa a flight mode cikin few seconds ta karaso ta ajiye tray ɗin a table tana kallon sa hankali ta ce are you okay ya kirkire murmushi ya shafa bread ɗinsa ya ce sure zaunawa ce ta ce mami ta ce in kawo maka ruwa ya yi ƙasa da murya ce thank you Shiru ne ya biyo ta buɗe drink ɗin ta ɗibar masa a glass cup. A hankali ta ji ya ce wani glass kike yanzu "Hida, ta ce SS1 tattam za mu fara yanzu sai in shiga SS2 a nan zan rubuta wayek ɗina. Shiru ya yi yana kallon ta can ya ce you know what hidaya ta girgiza masa kai a hankali ya ce I have left a lot of of me because of you saboda ke na ji I might just have to give up on many things ta katse sa ta ce like ya yi shiru can ya ce my personality who I am and so on I don't know how that is going to be but promise me hidaya no matter any circumstance no matter the up and down no matter the situation kar ki guje ni don Allah kallonsa ta dinga yi ko kiftawa babu ya ci gaba da cikin sanyin murya ya ce I don't know why I am having this feeling kamar za ki guje ni soon very soon za ki guje ni idan lokaci ɗaya jikin za ki guje ni lokaci ɗaya idan lokaci ɗaya idan jikinta ya sanyi ta ce me yasa kake tunanin haka me kake min da zan guje ka me yasa kake kake ganin zan guje ka din? ya lumshe ido ya buɗe a sanyen ya ce saboda wani dalili da ya kamata ki guje ni din. you just have to leave me for that reason but Please don't hidaya. Idan kika guje ni, I don't know what will become of me. Don't forget, I have nobody. I know nobody and I don't know the love of family. Ta girgiza masa kai in an assurance ta ce, Ni ba zan guje ka ba, sai dai in kai za ka guje ni. Ya ce, Make me that promise, Hidaya. Shiru ta tana kallon sa gaba ɗaya jikinta ya sanyi ne. Ta sauke idan ta ƙasa bayan few seconds ce, I promise. murya can ƙasa ya ce na gode hidaya ta sakar masa murmushi ba ta ce komai ba ya ce yaushe ake zuwa mako bistins a school ta ce anytime if you are free ana barin mu ya ce alright maybe next week zan wuce holland i need rest much rest ta yi shiru sai kuma ta ce yaushe za ka dawo ya ce tun da kina makaranta sai idan kun yi hutu that is after your uh, uh, work a sanye ta ce you will be away for almost a year. Ya gyaɗa mata kai, ta sauke idan ta ƙasa ta ce, but I'm going to miss you, ya ce, I will, I will too. But I have to go so you will concentrate all your studies. Ranar da aka gama, waye za ki gani idan Allah ya yarda. Bata iya ta ce masa komai ba, kamar yadda ya shiru shi ma a ransa kuwa yana tunanin idan ya nisa da Najeriya for that period of time. Oganninsa za su ba sa breathing space he will have rest of mind ya san ko da hidaya na makaranta za ta ce sai ya zo ya gaida mami don har ransa yake jin matar he can't resist coming to her kuma kamar yadda Zayyad ya ce yana ya san ba wani abu mai wahala ba ne gun su manga su tracing sa ɗin su gano gidan kiran da Zayyad ke ta yi masa duk da waya a total silent yake ya saye ma Hidaya sallama ita ma dai bata iya ta ce masa komai ba ya sa hannu aljihunsa ya ciro kuɗi mai yawa without thinking twice ya kamo hannun da ya saka kuɗin ta wani zaro ido ya ce this is my own sweat not haram hidaya it is all I have got halal gaba ɗaya ya yi confusion ɗinta kafin kuma ta ce komai ya ce till after a year insha Allah hidaya do not try to forget me even for a second during the year hidaya I will think of you till the last day of 365 days to come insha'Allah ki ce ma mami na tafi I appreciate her love and kindness toward me kuma ta dinga saka ni a addu'ar ta don bani da me yi mani ita daga haka ya sake hannunta ya nufi gate ta bisa da ido ko kiftawa babu hawaye ne ya gangaro idanta momi ce tare da salima da Sadiya. a mutumin da Salima ta ce za ta kai su a wani ɗan ƙaramin ƙauye a wani ɗan ƙaramin ƙauye a garin Kaduna mutumin yake tafiyar kusan awa uku ne kuma ya kai su gun mutumin wata wata mata biyar suka tarar a gabansa duk manyan mata suna zaune suna jiran suna jiran tun suna tun shigar tun tun shigar su Momi ta ce na samu labarin yau Hidaya ta koma makaranta gaba ɗaya. Kun ga kuma idan ta tafi na san sai Kandi za ta dawo gida. Yau da safe ina jin barista da ɗan uwansa suna tattaunawa a waya amma bai san I was ever dropping ba. Wai tun da uwarsu ta nuna ba ta son auren to ba za a sake ta da maganar ba. Ni yanzu duk ba wannan ba. Ku faɗa min ya za a yi da wannan tsohuwar da ke neman kawo mana cikas. Salima ta ce ita wannan tana da wani alƙibla ne dama tsohuwar da ko dubu biyar kika ajiye a gabanta za ta canza zance duk ba wannan ba matsalar ina gafa daga shirin zai fito don banga, ga alamar yana son yarinyar nan ba baya baya yin ta ko kaɗan abin da kawai ya kamata a shi ne a ɗora masa mugun santa yanzu zai birkice ma ubannin nasa da ita kanta kakar ce shi dai sai hidaya kin san duk da suna yar tsama ta fi son sa cikin jikokinta idan kuwa ta ga ya birkice kin san dole ta amince babu bata lokaci sannan tunda barista ya ce a bar zancen kin san baya magana biyu wallahi ya bar batun auren kenan har abada don haka idan shirin ya ji ya ji mahaukacin son yarinyar na neman yi masa illa to wallahi lokacin da zai je gun uban yarinyar da kansa Abuja ce shi ita yake so ma ba zai sani ba kuma uban yarinyar ba zai taɓa cewa a'a ba saboda halaccin da barista ya yi masa zai kuma so haɗa wannan auren ko dan ya nuna appreciation to daga daga baya ana auren sai a warware shirin shirin ya dawo daidai ya fara cin uban yarinyar cikin ruwan sanyi momi ta dinga mata wani shegen kallo ta ce idan kuma bai daina son nata ba fa sadiya ta ce matsalar ki kenan dama tunda aka iya sa ya so don abubuwa su tafi daidai ai babu abin da zai sa a kasa warware son asiri ne fa maryam salima ta ce rabu da ita mana ai rashin ɗaukar shawarar ne ke cutar da ita ga dai abu cikin sauki Ayi a wuce wurin in dai ba tsinanne ne uban yarinya ba ai ba zai hana shirin yarsa ba bayan halaccin da uban shirin din yayi masa ni kin ga yaya duk abin da muka ce maki kawai ki ce to don ke baki da wani shawara da tunanin kirki sai rudewa kamar tsohuwa. Momi dai ta shiru can ta ce to ai fa yanzu yarinyar ta koma makaranta na ce maku Sadiya ce ba za ta gama ba ne ba za ta gama ba ne mu dai ba dai kawai shiri kawai za mu fara ba kamar gobe ne za ki ga har ta gama fa momi ta ce balle ma na ji barista na cewa ta kusa zana waye ɗinta salima ta ce yau wato kin ga a haka suka yi ta tattaunawa har layi ya zo kansu suka shiga gun mutumin a yar bukkarsa kaka ce zaune a falon babba da ke ta kallon ta da mamaki ta ci gaba da abin da take cewa hankalinta kwance shine na ce in zo in sanar maku kada ku ce na raina ku babba ya ce haba kaka yaushe suka koma har zaki bi su kaka ta ce to wai ce maka na yi zuwa zan yi in jaɓe masu magana fa mai mahimmanci ne zai kai ni Karewa ma da wannan yaron Junaid zamu shi zai raka ni kuma mu dawo tare a motar sama za mu tafi babba da yarsa abin cewa kaka ta ce ni ban ce lallai ku bani ko sisi ba Junet zai kai ni ya dawo da ni kuma wallahi kwana biyu kacal zan yi babba ya ce to shikenan Allah ya kiyaye hanya ta miƙe ta ce amin daga haka ta nufi kofa ya ce zan tura ma Junaid ɗin kuɗin da zai baki ko tankasa ba ta ba ta ƙara gaba shiru mami ta tana kallon hidayen da take ta ƙoƙarin ganin hawayen da ke kawowa idan ta bai sauko ba a hankali mami ta ce ina ya ce maki zai tafi hidaya ta yi ƙasa da murya ta ce holland mami ta ce to allah ubangiji ya tsare sa ya ba sa abin da ya tafi nema can ɗin amma da ya tsaya ai mu yi sallama cikin sanyi murya hidayen ta ce ya ce ki dinga yi masa addu'a ba shi da me yi masa Mami bata ce komai ba sai dai gaban ta faduwa yake ta rasa dalili. Hidaya ta miƙa ma mami kuɗin da ya bata da cikin hijab ta ce he gave me this and I could say no. Mami ta dinga kallon kuɗin ta ce you should not have collect it. Ta ce ki yi haƙuri mami. He did not allow me to say anything. Mami ce shiru dubu talatin ne kuɗin da Khalil ya bata. Sai dai kalmar da ya faɗa mata a yayin bata kuɗin ya tsaya mata sosai. It is all the halal he have got. It is his own sweat, not haram. How is that? Washe gari before Living for Lagos don a chance zai yi boarding flight da zai bar ƙasar. Khalil ya ɗauko ɗaya daga many sims ɗinsa da yake amfani da shi only if the need arises. Ya ɗau namba mahaifin he da suka yi exchanging daga wayarsa ya shiga rubuta masa text kamar haka after sending the text ya kashe wayar ya cire sim din ya ya balle ya ya jefar nan ƙasan lafiyayyen sa ya ɗau jakarsa ya fita ɗakin to masu sauraro duka duka ina ga anan zan dakata sai idan Allah ya kai mu za ku je ni ɗauke da ci gaban wannan labarin ni mama Hanifa nake maku ko ni lafiya masu sauraro